Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. masana sun yi kashedi cewa idan majalisar dokoki ba ta kada kuri'a a kan rancen da ya kamata bitar malin amurka ta karbo a kan bashinta na yanzu da ya kai dala tiriliyan 28 da biliyan 500 amurka za ta gaza cimma bukatunta na kuɗi a cikin makonni masu zuwa masana kalilan suna ganin hakan ka iya faruwa amma idan hakan ya tabbata zai haifar da kalubalolin tattalin arziki ba ma a cikin amurka kadai ba a wata wasiƙa ga 'yan majalisa a makon da ya gabata sakatariyar bitar malin amurka janet yellen ta yi kashedi kan matsalar da za ta faru idan amurka ta gaza cimma bukatunta na kuɗi ko da kuwa na ɗan lokaci ne yayin da ake hasashen wannan matsalar democrat da republican a washington suna cece kuce akan wanda zai yanke hukuncin kara adadin rance da ya kamata amurka ta karɓo wani mataki da ka iya tauye farin jinin jam'iyyar da za ta yi hakan suko 'yan republican a jagorancin shugaban marasa rinjaye a majalisa mitch mcconnell sun lashe takobi cewa babu mutum ko ɗaya a cikin su da zai kada kuri'an kare karɓo a nasu ɓangare 'yan democrat sun ce yawancin kashe kuɗi da ya sanadiyar karuwan bashi sakamako ne na wasu shirye-shirye da majalisa mai rinjayen republican ta yi kanin shugaban ƙasa ɗan republican donald trump ya sanya wa hannu a don haka suna kira ga kowa ya kada kuri'an kare karɓo batun afghanistan da batun daukar mataki akan sauyin yanayi da annobar covid-19 su ne za su ɗauki hankali a babban taron majalisar ɗinkin duniya da zai tattaro shugabannin kasashen duniya da dama zuwa birnin new york bayan sama da shekara guda ba su kai jiki a taron ba annobar coronavirus ta hana haduwar diflomasiyya ta gaba da gaba a majalisar ɗinkin duniya kana a watan satumban bara wannan annobar ta hana halartar taron da ke tattaro kusan shugabannin kasa da firaministoci 200 da manyan tawagoginsu inda aka gudanar da taron na bara ta yanar gizo yin rigakafin cutar ya sa an samu kwarin gwiwar cewar akwai kariya da za a iya takaita halartar mutane zuwa taron ko da yake bazuwar nau'in cutar ta delta ya sa wasu da dama sun jinkirta yanke shawarar halartar taron har sai da ana gab da fara taro shugabannin na da zaɓi na zama a gida kana su turo da su ta bidiyo wanda kusan hamsin a cikin su ke niyyar yin hakan galibi irin waɗannan shugabannin sun fito ne daga ƙasashe da ba su da karfin tattalin arziki da haka ya hana musu samun rigakafin lamarin da ke tabbatar da batun rashin daidaito wurin raba rigakafi a duniya a jiya juma'a shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi muhammad ya zargi makwabciya jibuti da tsare mai bashi shawara akan tsaro ba bisa ka'ida ba wata sukar da ake gani tana da alaka da rashin jituwa tsakanin shugaban kasar da firaministansa hukumomin jibuti sun tsare mai ba da shawara a kan tsaro fahad yasin ne domin hana shi komawa birnin mogadishu ta jirgin sama in ji daraktan sadarwa a fadar shugaban kasa abdulrashidi hashi ba tare da wani karin bayani ba irin wannan aikin baya taimakawa karfafuwar dangantaka tsakanin gwamnatocinmu hashi yana faɗa a wata sanarwa ministan harkokin wajen jibuti ba tare da ambatar sunan wani ba ya musanta cewa ƙasarsa tana shishigi a harkokin somaliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata dokar umarnin shugaban kasa da shugaban amurka joe biden ya sanya wa hannu a jiya juma'a ta dora tsauraran takunkumai a kan bangarori masu hannu a yakin tigiri a arewacin habasha ciki har da gwamnatocin habasha din da ta eritrea a cikin dokar biden ya ce yankin ya fuskanci tashe-tashen hankula da zalunci da kuma take haƙƙin bal'adama masu yawa ciki har da yakin basasa da yi wa mata fyaɗe da wasu nau'ukan cin zarafin mata da kawo tsaiko ga ayyukan jin kai waɗannan takunkuman ba an ɗora su ne kai tsaye akan mutanen habasha ko eritrea ba sai dai an ɗora wa ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni ne da ke rura wutar tashin hankalin da kuma haddasa matsalolin jin kai wannan doka mai tsauri ta sa shugaban habasha ya mai da martani nan da nan inda ya zargi amurka da yin matsin lamba na babu gaira babu dalili da kuma nuna halin munafurci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tara ne jamhuriyar Nijar. gaba da zagayawa yankunan da ake fama da aika-aikar 'yan bindigar daɗi. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya gudanar da rangadin kwanaki biyu a jihar Talabiyari inda ya gana da al'ummar karkarar anzoro shugaban ya jaddada aniyar karfa matakai domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda da ke tsallakowa daga ƙasar mali karkarar anzoro na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar talabiyari inda karɓar haraji da satar shanu da kisan faran hula ke ƙoƙarin samun gindin zama sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro a arewacin mali Dalili kenan shugaba Muhammad Bazoum ya kai rangadi a garin Sarakoira domin baiwa jama'a wannan ziyara ta shugaba Muhammad Bazoum. Ta matukar sa walwala a zuciyar mutanen karkarar Anzoro. A ranar ɗaya ga watan nan na Satumba ne, matakin ɗage haramcin amfani da babura ya soma aiki a yankin talabiyari bayan da jama'a ta nuna bukata sai dai mutanen anzoro sun bukaci a maido da wannan doka ya yi kyau da an bari moto suna sirkili amma mu wajen mutum kanto an zuru motar nan da aka sake bai nuna tun da kun ji gane yanzu ko yara na shekara biyu ne in ya ji eh, karan moto ya sani amma yanzu tun da aka bari moto vrema cikin an zuru ba a san ni bandi ne ko ba ni bandi ba ne vrema in dai muna samu ga wajen excellence brazum wannan cikin anzurde adiba kaka za a yi a hana circulation din moto fiske wallahi bai gyara mu Brema. Wai su kenan an bar an ba kowa hanya ya su awo hawa bisa moto. Brema bai gyara muna. o wannan ne muke so amma mun san cewa an kawo sojoji a cikin wannan yanki duk da haka matsala bata kawo ba to wallahi sojoji suna nan suna yi bakin kokarin su muna gode musu amma duk da wannan wallahi sai an kara sai an kara vrema o wannan ne vrema kukan mu ga muna zamu mu yi ga president de la republique da yake amsa tambayoyi a taron manema labarin da ya kira a karkashin wata bishiya da ke kwaryar garin sarakwaira shugaban kasar Nijar ɗin ya amince da buƙatar jama'ar karkarar Anzaro ya kuma yanke shawarar ƙara yawan dakaru a arewacin jihar Talabiri domin rufewa 'yan ta'addan Mali hanyoyin da suke bi wajen tsallakowa jamhuriyar Nijar. Eh, mafarin zauwar nan eh, yankin nan na eh, komin ta Anzuru shine kama al'umma wannan yankin nan goyon bayan gwamnati dangance da irin matsalolin da suke fuskanta irin matsalolin da suke fama da su musamman sakamakon yanayin karancin tsaro da aka shaida yau da 'yan shekaru wannan ne mafarin zawata ce musu mun lura da matsala da kuke fama da ita mun lura da yanayin da kuke ciki mun zo mu ce muku mun shaida kuma insha Allahu za mu ɗauki alkawali bayan irin ayyukan da muka riga muka yi saboda ba yau ba ne aka fara matsalolin akwai ni lokacin da sun yi tsananin haka ma mutane sun ƙaura sun je tilaberi inda suka tsuguna 'yan makonni muka ɗauki matakai masu kwari wanda suka ba mu dama muka mai da su kowanne garinsu kuma muka kula da tsaronsu tun lokacin na alhamdulillahi yanayin lalle eh, bai gyaru gaba daya ba amma an samu babban sauki ko da yake ba a rasa irin aika-aika da wa'annan mutane suka yi saboda sun canza salau da abin da aka san su da shi da suka fara ta'addancin na nasu sojawanmu da suke wa hari suka bar wannan suka shiga sace-sashen mutane kuma su zo su iske talaka manoma wayanda suke kauye mai nisa cikin gonakansu mata da yara suke kashewa to wannan ne sabon salon da suke amfani da shi wannan babban matsala ce wanda maganinta yana da wuya amma duk da haka yau wajibi ne gare mu mu mu yi ta yanda muka kama wa'annan mutanen sauƙi na zo in shaida da idona yanda yanayin yake na zo in gane cewa irin matakan da ya kamata mu ɗauka kuma za mu ɗauki irin wa'annan matakan insha Allah yanayin ya yi sauki kwarai a san da haka ko kowa ya sani kun shurare su sun ce alhamdulillah abun yana da sauki amma da yake muna cikin yanayi na zaman ƙasa da ƙasa tunda daga nan fa mali ba ta da nisa in ka ƙetare komin ta ayyuru za ka shiga mali wato babu kilo Eh, hiye da ɗari kuma bai ya kai ma kilo ɗari muna iyakan mali muddin babu soshi a iyakan nan tamu muna da matsaloli amma babban matsala wanda ita ce na shaida mashama'a eh, yadda muka gane abun matsala ce ta eh, da bamu da sojawa da suka mamaye komin ta ayyaru ita ce koha wanda ita ce 'yan ta'adda suke bi su zo nan da su zo na an zuru su yi aika-aika to matakan da muka ɗauka da za mu ɗauka musamman bayan wannan babban taro da muka yi jiya a tilabiri shine mu kawo soji mu mamaye komin ta ayyoro mu rufe ma 'yan ta'adda hanya ta shigowa nan an zuru wannan ya sa shugaba muhammad bazum farfado da ayyukan ginin madatsar ruwa na kan kogin kwara ya kuma bayyana gamsuwa da yadda ake gudanar da aikin a halin yanzu kamar yadda ya yi a jihar difa da maradi a kwanakin baya shugaban niger ya ziyarci barikin sojan shiya ta ɗaya wato zone de defense No. 1, da ke garin talabiri domin ba su goyon baya mohamed bazoum ya yi bawa jajircewar dakarun kasar a yakin da suke gwamzawa da 'yan ta'addan mali To koya masana ke kallon irin wannan ziyara ta al'umma da jami'an tsaro? Tambayar kenan da muka yi wa Alkasum Abdulrahman wani mai fashin baki akan shanun tsaro a jamhuriyar Nijar. Presley ta wannan ziyara da shugaban kasa ke kaiwa a cikin yankuna wanda suka yi fama da matsalolin tsaro irin jihar difa da maradi yanzu kuma gashi a talabiri wani abu ne saboda ya kara ma jami'an tsaro karfin gwiwa mai ba su kaɗai ba musamman al'ummomi wanda suka jima suna zargin cewa mahukumta sun yi zamansu a babban birni sun manta da abin da suke ciki don kudan ya tuna musu cewa duk kokarin da suka sani ana nan ana yin shi kamar yadda ake yin shi a can baya kuma yanzu haka ana ci gaba da yin shi kuma za a tabbatar da an kare musu mutuncinsu da lahiyarsu wani abu yana tasiri akan ita al'umma saboda um, kasancewa kamar ta tuna cewa hukumomi suna tuna da ita yana da kuma tasiri akan su jama'an tsaro wanda suke ta tashi kayan da na'in saboda su ga sun kawo uh, zaman lahiya a cikin kasar tare da uh, cewa sun kare lahiya al'ummomi to kuma kulawa ta hukumomi musamman irin haka ce shugaban kasa ya zo ya haɗu da su ya tattauna ya musu tambayi ya ƙara musu ƙarfin guya to abubuwa ne wanda ke da mahimmanci kwarai kuma suna ƙara kuzari da su jami'an tsaro matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar talabiyar ta yi sanadiyar rufe makarantu kimanin 22 da asibitoci da dama a karkarar anzoro a saboda haka shugabannin al'umma suka buƙaci shugaban ƙasa ya dubi wannan matsala da idan basira wadda ya ce za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace don farfaɗo da fannin ilimi kiwon lafiya ayyukan noma da kiwo da harkokin yau da kullum masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilinmu da ke birnin Niyame Sule Mumini Barma wanda ke cikin tawagar shugaban ƙasa. Sai ni Hassan mai na kaya da na shirya na gabatar ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A huta lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da saduwa da kai a cikin shirin mu karkara. Wannan shirin na zuwa maka ne daga gidan rediyon Vision FM da haɗin gwiwar gidan rediyon muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Sunana Adama Litongo da zan jagoranci shirin na yau da fatan mai sauraro za ka biyo mu sannu a hankali. To madalla, washin mai sauraro kasan garin da ya girmi birnin Gombe da shekaru bakwai kuma har yanzu yake fama da rashin kayayyaki irin na more rayuwa a wannan karni na 21 da muke ciki? Waɗannan na daga cikin abubuwan da za ka ji a cikin wannan shiri. Da kuma muka yi tattaki zuwa garin Mala'ina da ke ƙarƙashin masarautar Gombe, garin da ake yi wa kirari da Mala'ina koren giwa. Kuma mun yi dacen saduwa da Malam Muhammad Baffaju, daya daga cikin dattawa kuma masu faɗa ji a garin na Mala'ina. kakanninmu sun tahi daga kafin mai gari suka dawo suka zo kondolo da kondolo na shine zaman kano yake yanzu haka da kondolo yake nan kasa suka dawo wurin suka ce to mun dawo na muna so a babu fili mun dawo na. sai sarkin kundu ce to ga arewa ga yamma ga koina shi baya so yamma eh, kudu da arewa da baya shi yana son ko kudu ko gabar sai a da wani shi mun saurayi sai fito kaso sodan da zo ne sai samu wani wani kuka anan sai sai kawo masallaci sai fara sara yana yana yana yana to kuma daga tashi daga sai ya yi alkawari da wannan dutijin nan sun yi alkawari idan ya zo sai ya samu wuri ya kyau ya je dauke shi da shi daula tare to da ya ɗauke shi suka zo ai da ya zo sai da shekara biyu bai sai koma wa shan ba sai duka mun shekara biyu amma zai koma shan sai ya samu dutijin sai ruwa ne fa ta samu wuri sai mu koma sai ce ah, ai wani kam tun da shekara biyu kai baka duba shi ya tafi ai ka same shi ba to sai doke sai kudu ta hanyar hudu sai je iso shi wani gari na samu wuri mai kyau maimakon mu zo nan mu dawo kai a ah, sai za mu dawo to shi malami ne sosai lo in an ko da yanzu ka san malami wanda ya fika za ka ba shi rike sai dawo da shi ɗauko sai suka zo nan suka bi da hanyar fito suka zuwa zuwa nan sai ya bashi daga nan zuwa shi sai gidansu da bayansa da yaran gaba suka zauna shi wannan kwara ne nan nan to gari da yancin mala'in shine mala'in nan mala'in tarihinsa sunansa musamman shi sunansa adamu ne amma musamman shi almajiri ne a malaminsa to sai aka ce to shi din nan malaye da da shi sosai ito yanzu abin da za a yi kai da yake kai almajiri ka gaya koyar mata da ita matan yana zuwa na rubuta mata yana masa darasi hatta iya to sai yara ƙanana almajiri ƙanana suka ce masa malam malam inna shine malamin inna mata sun mata sun tafi man ta inna haka ne so sai sai to sai sai malam ka ba ba su gida adamu ba ka ce malam inna suna sai tafiya ka har aka dawo aka zauna to sai ka sai shi ka sai dawo da shi zauna to duk mutumin da ya dawo idan ya zo wajen dattijo sai sai to in ba nasa ba sai to ka zo jin mal ina ba ka sai ba shi gida ya ba shi gwana suka zauna ina san ya zo ce bana da gida daga da yamma ka nan ya fi jama'a bane yawa to ya kai wata to dai sai ya rike to da Allah sa har ban ya zo jin kara kwana sai ma Allah sa Allah masa da suwa amma lokacin da gombe ya dawo kamar yana nan shekara bakwai ne suka yi sannan aka dawo gombe wato in na fahimce ka wannan gari na mala'inna ya riga gombe kafuwa da shekaru bakwai eh. kuma shekara bakwai din nan yanzu shi suka tsara daga nafa suka dawo nan su suka tare su da abinci da kobi da kobi ko suka launa gari wato za a iya cewa mutanen inna eh. su ne suka tarbi mutanen gombe lokacin da suka taso daga na da daga nafa da suka tare su suka gari to suna tare a lokacin to sai almalina sai Allah masa rasuwa to sai aka yi to yanzu me za ce malin ne ya sari gari su ne to amma kuma yanzu tun da wani sai aka ba sai aka sai dole ne a ba sa sai aka ba dan sa. dan sai shekara shida Allah masa rasuwa to sai kakan mu tashi da yake ba ba sa ne ya sari gari ya nema to bai samu ba wannan bai shekara sha biyar sai mayar su. To kamar waɗanne kalubale za a ce wannan gari na mala'in da yake fuskanta a halin yanzu? To gaskiya mu da damuwa da yawa ka gani mu dai da farko da farko wato abin da ya dame gwamnati ne kowa gwamnati na farko dai bamu da hanya tun da muke mu da hanya hanya na ya dame mu bamu da shi har zuwa yanzu taimako da muke so a mana muke so mana hanya muke so taimaka mana cikin gari ashe hanya ya raɗu garin mu ya wuce mu mu ji akan jama'a sauran jama'a inda muke so to kamar wani kirari ake wannan gari na mala'ina mun san garuruwa da dama suna da kirari da suke amfani da shi a matsayin wadda da ke an ji dai an san wuri kaza ne eh. shima garin mala'ina yana da wani kirari da ake masa lallai da mun karatu da muka yi da karatu na aika nan gari ba duk malamin da yana sai ya zauna ya karatu na ya tafi kare da muka karatu na arabi na muka yi sosai da sosai yanzu ne da abin kashi an shiga boko da yawa sai aka bar wannan din aka daina zuwa amma lallai da nan garin malamai ne suna zuwa da gasken gasu da karatu ana suna tafiya abin da muka kira da kenan wato garin malamin ne ya shahara wajen karatun addinin eh, islama eh, sosai sosai ba shi aka sosai wannan to akwai wani kirari da ake wa garin na malamin na kirari dai kirari da aka yi malamin na musamman da aka je koran gewan na su suka suka samu gewaye a nan din da damusa su suka kowani su suka shekara biyu kafin komai ya zauna daidai mun ga kowani gewaye a nan ba wasu da ba mu ne kan ka buka wargewa ya kafin aje a kawo su zauna ma dai mun shekara bin ko wargewa gaba daya me mutanen garin mala'in da ke takama da shi noma da karatu noma da karatu ake yi Malam Muhammad Bafaje kenan ya daga cikin dattawa mazauna garin Mala'inna wanda ya bayyana mana kaɗan daga cikin tarihin garin da kuma kalubalen da yake fuskanta. To da jin wannan kalubale da al'ummar garin Mala'inna ke fuskanta na matsalar hanya ba mu yi ƙasa guyo ba inda muka tuntuɓi kwamishinan ayyuka na jihar gombe injiniya abubakar baffa ga kuma abin da yake cewa akwai kwallon da ake road na malam inna to eh wa duka abin nan din za mu iya provide road na ko ina a lokaci guda ba yanzu ne aka fara insha Allah sauran gurare na ma za mu sa musu hanya domin muna da program na maganan Eh, township road na gombe gombe township road to ina ganin a wannan program din ma za mu akwai wasu hanyoyin ma ina za mu yi su a ciki insha Allah yana ma cikin yana cikin ma proposal mu yana cikin proposal mu in Allah da za mu yi kwamishinan ayyuka na jihar gombe kenan injiniya abubakar baffa To kuma da hakan za mu ja labulen shirin kuma a madadin Sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da haɗin gwiwar gidan rediyon Vision FM Gombe da suka kawo mai sauraro wannan shiri. Sai mai kula da shirin Yusuf Ishak Baji sunana Adamu Ali Tongo da na shirya na gabatar ke mana fatan alkhairi. Da ɗan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Kora korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zuna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sha bakwai 1725 da kuma sittin. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. addini don dogon gado na iyaye kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.